kun san menene ya jawo alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wani sarki aka yi a habasha a lokacin da daularsa ta gawurta daular ethiopia habasha tana ci to shine sai ya ga in shekara ta yi musulmin ƙasarsa suna tafiya ka'aba suna tafiya hajji da umra sai ce wai me suke zuwa ne sai aka ce ai wani ɗaki ne a wajen mai kima mai daraja a wajen su suke zuwa sai ce ku kyale yi musu wani kawai sai katan ɗaki ya kishanci ka'aba kawai wani ba magujan balarabe ya ji labari wai a wani gari an yi wata ka'aba dan a kishanci ta Allah ba guje ne fa lokacin ba kalmar shahada ma amma saboda kishi balaraban nan ya taso tun daga makka tafiyar kwanaki ya zo ya saɗaɗo ya zo ƙasar habasha ya taki dare sai da ya bari dare ya yi ya tsallaka ya shiga wannan ɗakin ya yi kashi ya shafe ɗakin da shi ya tafiya sai ya ce bukata ta biya da gari ya waye aka kai wa sarki labari ɗakin nan fa da kai mai kima mai daraja wani ya mulke shi da kashi ya ce kai to ya za a yi haka kawai sai tunani ya zo masa ya ce to duk yadda aka yi masu bin wancan ɗakin ne kishi ya motsa musu dan an musu kishiya ya ce to ni kwa sai na rusa nasu to shine asali ya haɗa tawagar mayaka ya tanadi giwaye su ne a matsayin gireda da katafila a lokacin ta rushe gini ya ce a tafi ka'aba a je a rusa ta da ya je yana isa garin makka a wajen gari sai sansani aka tsaya aka huta aka kintsa kafin a afka to a nan sai ya ga tumakai da awakai na abdulmuttalibi kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shine dattijan makka sai ya kame su aka ce masa wannan aina dattijan garin ne sai ce ku kamo su aka kamo labari ya ishe wa mutanen maka cewa ga wani sarki nan ya zo zai rusa ka'aba sannan har ma ya hada da tumakan abdulmuttalib ya rike da abdulmuttalib ya ji labari sai ya fita bayan gari ya je ya same shi shine sarkin da ake kira abraha da ya je ya same shi sai ya ce na zo ne ka bani tumakaina sai fashe da dariya ya ce ka bani kunya kai da nazo in rusa ɗakin da ka ga da iyaye da kakanni ka zo kana ce min wani in baka tumakai ashe ma baka ganin kimar ɗaki ce a ni kwa nake ganin kimar ɗaki amma ɗakin nan tun iyaye da kakanni mun san ba a taɓa shi a kwana lafiya ɗakin yana da me shi da haka yanzu ka shiga ka taɓa ɗaki ni tumakai ne nawa amma ɗaki in ka taɓa za ka me shi kawai sai ya ce a bashi tumakansa ɗakin za mu shiga mu gani saboda mahaukaci ne ɗan mahaukaciya shikenan ya saka wa Abdul tumakansa Abdul da shi da manyan Makka suka janye suka bashi hanya kafin ai haka ya daga hannu ya ce ya Allah duk mai gida yana kishin gidansa yana tsare gidansa Allah ka tsare gidanka ka tsare ɗakinka kawai sai gashi mahaukaci ya taho tinkis tinkis tinkis sai an kusa kamar mil biyu zuwa ka'aba giwar da suka taso a gaba wacce ita ce a matsayin gire da za ta je ta rusa sai an zo daidai wajen sai ta ki tafiya a dake ta a dake ta ta ki tafiya ita ta san me take gani amma da an juya giwar ba ta kallon ka'aba sai ta kama tafiya da an saita ta ta kalli ka'aba sai ta kwanta sai ta ki tafiya ashe Allah ne yake wonin ɗinsu yake nuna musu ta hanyar dabba dabba tana nuna muku wannan ɗakin ba na taɓawa ba ne ba a taɓa shi a sha amma mai rabon shan duka bari ba ta magani ana tsaka da haka kawai sai aka ga sama ta canja sama ta yi ja danja kenan ja danjaras ko sama ta yi ja kawai shi kenan sai ga tsuntsaye sun fara tasowa sai ga guguwa mutanen maka suka tabbatar cewa to fa yau sai abin da Allah yi waɗannan mutane a madadin su rinka tasa giwa suna abin nan wannan guguwar da iskar da ta taso sai ta ɗau hankalinsu kowa sai ya ɗaga kai ashe kowa su aka yi ya kalli sama a saita shi da kyau a kashe shi waɗannan tsuntsayen da Allah ya turo kowane tsuntsu da dutse ɗaya tak wannan dutsen kuma an turo tsuntsun ne zuwa gawa ne ba wani rububi adadin mutanen adadin tsuntsayen kuma adadin duwatsun kowane tsuntsu sai ya zo saitin wanda aka aiko shi sai ya sako dutsen kuma dutsen baya mistake ba baya missing da ya taho zai da zaka kauce ma zai biyo ka malaman tarihi suka ce haka dutsen ya rinka huda su yadda ka san ka sa kusa a wuta ta ja ka soki leda akwai abin da ke tare ta da dutsen ya shiga ba zancen kashi ko mai fit za ka ga ya fita ta jikin mutum haka suka rinka narkewa suna faduwa shi sarkin da Allah ya so ya wulakanta shi tunda an ja masa kunne yaki tunda shine uban dawar shine uban shegun sai Allah ya kyale shi duk aka kashe kowa a tawagarsa sai shi kadai sai kawai ya juya sai ya kama gudu zai koma garinsa a kar to sai Allah ya jarabce shi da riɓewar jiki gaba-gaba a jikinsa ta rinka riɓewa tana faduwa. ya isa daidai garinsa lokacin da gaba ƙarshe ta lalace ta jikinsa ta faɗi sannan ya faɗi ya mutu to shine sai Allah yake wonin ɗin sauran mutane alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi ba ku san taɓa ka'aba aka yi ba dan ai mata kishiya Allah ya wannan lugudan wuta